Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Alhamis wato biyu ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaron Nijar karkashin runduna ta musamman da ke aiki da wato yaki da ayyukan ta'addanci a kan iyakokin Nijar da Algeria. sun kama wasu gungu hudu na 'yan ta'adda da ke aikata manyan laifuka a yankin kana hukumar hana fasa a najeriya ta ce ta kama ayaba da aka fito da kasar ghana ana kokarin tsallakawa da ita zuwa jamhuriyar niger ta yankin sokoto kamar kowane daren ranar alhamis yau ma za mu kawo muku rahoto ta musamman akan yadda wasu jami'an tsaron najeriya ke amfani da ikon da dokar ƙasa ta basu akan hanya suna cin zarafin matafiya akwai kuma labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai gabatar amma yanzu ga maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin ƙasa na Isra'ila sun tunkari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin ban hanyoyin diflomasiyya wajen cin matsagaita wuta a faɗan yankin yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jan kai a faɗin wato a yankin Falasɗinu. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a tsagaita wutar jinƙai a faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Tsagaita faɗan na nufin a ba fursunonin yaƙi lokaci su fita daga yankin a cewar shi. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da mutane sama da 240 a lokacin da suka kai hari kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya yi sanadin kisan mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaƙi akan Hamas bayan harin ta kuma kai hare-hare bama-bamai a Gaza lamarin da ya yi sanadin mutuwar dabban Falasɗinawa. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarta dubu tara. Ƙasashen Turkiyya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin daƙile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas ministan harkokin wajen turkiyya hakan fidan ya gana da takwaran aikinsa na iran hussein amir abdullahian kwana ɗaya bayan da babban jami'in diflomasiyyar na iran ya gana da shugabannin hamas a ƙasar qatar Iran ta yi gargadin cewa kungiyoyin mayakan da take marawa baya a yankin za su iya kaiwa Isra'ila hari saboda yakin da take yi da Hamas. Fidan ya ce Turkiyya na kokarin ganin an tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba saboda hasashen bazuwar wannan rikicin ba tare da samar da hanyar warware shi ba ba abu ne mai wahala ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabas ta tsakiya cikin wannan makon a daidai lokacin da Isra'ila ke zafafa kai har-haren ramuwar gayya kan yankunan da ke karkashin ikon Hamas a Gaza a yayin wani taron manema labarai a jiya Laraba. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya sanar da cewa sakataren Blinken zai je Isra'ila da Jordan gobe Juma'a. kuma zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila don samun ƙarin bayani kan ƙudurorinsu na soja. Mela ya ƙara da cewa Blinken zai tattauna da Isra'ila akan buƙatar ɗaukar matakan da suka dace don rage ko kawar da kisan farar hula. A ƙasar Jordan kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakatare blinken zai jaddada kudirin da ke tsakanin amurka da jordan na taimakawa wajen kai karin agajin jinƙai na ceton rai ga farar hula da ke gaza to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta yanke shawarar rufe ofisoshin jakadancinta a akalla wurare hudu a duniya wani gagarumin sauyin diflomasiyya da wasu masu lura da lamarin yau da kullum ke cewa ta yiwu hakan na nufin wato na nuni da kalubalen tattalin arziki mai tsanani a cewar wasu jerin rahotannin kafafen yada labarai da suka fara bayyana a makon da ya gabata koriya ta arewa za ta rufe ofishin jakadancinta a uganda angola da spain da kuma karamin ofishin jakadancinta da ke hong kong kafofin yada labaran kasar koriya ta arewa ba su fito fili sun bayyana dalilan rufe ofisoshin ba da yake jaridar the independent ta uganda ta ambaci wani jakadan koriya ta arewa yana cewa pyongyang tana rage yawan ofisoshin jakadancin ta a afirka don ƙara inganta hukumominta da ke ƙetare. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da labarin mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. jami'an tsaron nijar karkashin runduna ta musamman da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a kan iyakokin ƙasashen nijar da algeria sun kama wasu gungu hudu na 'yan ta'adda da ke aikata mugan laifuka da suka hada da kai hare-hare a wuraren haƙar ma'adinai da satar dukiyoyin jama'a da tare hanya manyan bindigogi kiran ak-47 da yawa ne aka karba a hannunsu da harsashe masu ɗimbin yawa da motoci da babura runduna ta musamman tana iya bakin kokarinta wajen gano mabuyar sauran masu aikata irin waɗannan laifuka a duk inda suke a faɗin jamhuriyar Nijar. Wakilin Mohamed Mahmud na dauke da karin bayani. dawo da zaman lafiya a yankunan da ake fama da matsalar tsaro a Nijar shine babban burin da gwamnatin mulkin sojan tassa a gaba a yayin wani sumame da jami'an tsaro masu yaƙi da ta da kayar baya suka kai a maboyar 'yan ta'adda a yankin Arlit da ke iyaka da ƙasar Algeria gamayyar jami'an tsaron su yi nasarar kama wasu gungu fudu na 'yan bindiga da suke aikata manyan laifuka irin su kai hare-hare a wuraren haƙo ma'adinai musamman wuraren zinare da tare-taren hanyoyi da dai sauransu manyan bindigogi masu yawa ne dai da motoci da harsashe aka karba a hannunsu tasu ibrahim shugaban rundunar jami'an tsaron 'yan sanda na yankin arlet na 'yan bindiga da suka haddabi mutane cikin in ce duka region gaba daya kun san group group ne ke gare su mun kama group ya kai hudu kuma suna argame cikin gidan kasu da wasu ma ya mai aka kai su cikin awon da awon da muka kama din nan da falon da suke aiki da shi suna son su yi ta'addancin su har su kare ba tare da an same su ba amma kamar yadda muka sani kwana dubu na barawo kwana guda na mai abu masu fafutuka na ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban babban ci gaba a yaƙi da ta'addanci a Nijar, amma suka ce wajibi ne hukumomi su tashi tsaye wajen ƙarfafa matakai yaƙi da 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen ta'addanci. Emir Isuf shugaban ƙungiyar 'yan wasan da reshen jihar Agadez. Wannan ci gaba da ake samu bisa kan fannin tsaro mu mun shi daɗin shi. Muna nema ga su ikon mu da su yi kokari a wannan lokaci da muke ciki su samu su yaki 'yan ta'adda yadda ya kamata in son samu nema ya kasance 'yan ta'adda da ke addaba al'umma ya kasance kasance an ida da su mu al'umma duk goyon bayan da ya kamata mu kawo insha Allah mun kawo shi kenan su kama su jajirce su ga lalle abin da ya shafi ta'addanci da wadanga abin da ake cewa terrorism mu ga an ida da shi a cikin wadanga kasashen namu masana na ganin dole sai jami'an tsaro sun sake salon yakar 'yan ta'addan inda suna son kawo karshen 'yan bindiga a kasar alkasun mato masanin harkokin tsaro ne a nijar yaki da 'yan ta'adda ba yaki na da ba ne wanda ake ce magyar classic turance ba shi ba ne wani salon yaki ne daban a cikin tahiya da 'yan ta'adda ake cewa il faut être toujours sur la défensive kenan kullum kai busa tahiyan yaki kake ba zama ba kake wai ka sare gida a'a kullum kai zaman bisa yaki kake zaman tahiya yaki kake in ana son a eh, yaki shi an ta'adda sai wannan salo za a yi shi ne salo da za a same su hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud da wannan rahoton Hukumar hana fasaukauri a Najeriya ta kwace ayaba katon fiye da katon 1,800 da aka fito da su daga kasar Ghana ana kokarin tsallakawa da ita zuwa jamhuriyar Nijar a yankin Sokoto. Wannan lamari dai ya faru ne yayin da iyakokin Najeriya da Nijar suka kasance rufe tun ranar 30 ga watan Yuli na wannan shekarar. To ko wannan yunkurin tsallaka da wato tsallaka iyakar ke nufi? Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da karin bayani a wannan rahoto da aiko mana. samun bayanan sirri da hukumar hana fasa kwabri ta yi cewa ana kokarin tsallakawa da ayabar zuwa jamhuriyar nijar bayan an shigo da ita najeriya daga kasar ghana yasa jami'anta suka yi da mikiya suka kama ta a sokoto. lamarin da a cewar kakakin ofishin hukumar ta kwastam mai kula da jihohin sokoto da zamfara mataimakin superintendent na kwastam abdullahi abubakar ba wai saboda yabar an haramta shigowa ko kuma fita da ita bane sai dai saboda yi wa dokar rufe iyakar najeriya da jamhuriyar nijar karan tsaye ba za a ce akwai wanda bai san an rufe boda ba illa dai ka san shi fatauci ko smuggling zan ce irin na wayannan kayan mutane ba sa hankura da bin doka tunanin shine ai yanzu an rufe in mun yi smuggling din su mun fita da su za a ci riba su a cewa kenan rashin bin doka ne kuma rashin hankurin su masu wannan sana'ar ne eh rashin hankuri ne gaskiya ba wai a babin cewa eh, dan ba su san da an rufe ba saboda ita ai ba wai ta biyu ta approve route ta asalin hanyar da gwamnati ta bada damar ta biyu ba don ai ba ta Najeriya ba ce ba ta Ghana ce mi ai yawan adadin abin da aka kama e aibar ta kai kwali dubu daya da dari takwas da ashirin da hudu dama tun bayan rufe iyakokin kasashen biyu saboda takunkumin da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta kakabawa jamhuriyar nijar saboda juyin mulkin da soja suka yi masu shige da fice tsakanin kasashen biyu suna hulɗaya cinikayya kan yi amfani da hanyoyin daji suna gudanar da harkokinsu sunana alhaji aliyu morocco illela kamar masu son hita boda masu son tashi daga najeriya su shiga nijar kaga tun da an ce an rufe boda kaga bai yiwuwa ka bi saman titi sai dai ka raba kasa ka shiga nijar kamar har yanzu kuna samun mutanen da ke tuwa da nijar su zo su yi sayayya su koma ko kuma ko ku je can ku so wani abu ku dawo lalle haka ne har yanzu haka ake ciki ya sunanka zayan Daga ina? Daga Kwanni. To na gane ka a cikin Ilela kuma an ce an rufe boda ya aka ka shigo. A daji muka kewayewa. To me kuka zuwa yi a Ilela din? To muna zuwa na sayayya. hakan baya rasa nasaba da dalilin da yasa har manyan fataki ke amfani da waɗannan ƙananan hanyoyi na daji suna fasa kwauri abinda hukumar hana fasa kwaurin ke gani babban kalubale ga aikin ta e eh, dama wannan shi kalubale duk duniya ne yayi shi aiki da duk abin da aka ce doka ce wannan dole sai an samu yadda za su karya su dama duk masu kokarin su guji biyan haraji da kokarin su shigo abin da ya hana da gwamnati ta hana za ka ga suna ta kawo suna ta kokarin kauce ma doka su shigo da kaya tuni dai ayabar da hukumar ta kwaci ta yi gwanjonta ga jama'a sai dai wasu mutane na ganin cewa idan za a iya kama wannan ayabar ba za a rasa wasu kaya da kan iya tsallaka iyakokin najeriya da makwabtanta ba ba tare da an samu nasarar kama su ba don haka akwai bukatar ƙara ɗaukar matakai domin ƙara tabbatar da kula da iyakokin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa jami'an tsaro hurumin sanya shinge a kan hanya idan ya kama da nufin tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Jami'an tsaro musamman na 'yan sanda sau da dama sukan sanya shinge a kan tituna don binciken ababen hawa da sauran mutane musamman ma don bankaɗo masu laifi ko hana su walwala. Shingen na 'yan sanda na kuma baiwa matafiya kwanciyar hankali yayin da suke kan hanya musamman a wuraren da ke da hatsarin haduwa da ɓata gari. Jihar Benue da ke tsakiyar Najeriya na daga cikin jihohin da ta hada kudancin Najeriya da jihohin arewa maso gabashin kasar da ake safarar ɗimbin kayan abinci da sauran kayayyakin rayuwa wanda ya sanya hanyar ke cinkushewa da ababen hawa da miliyoyin mutane da ke fatauci kowace rana. Lamari kenan da ya sanya hanyar ta zame mai hatsari saboda yawaitan ayyukan barayi da sauran masu aikata laifi. Dalili kenan da shingayen 'yan sanda suka yi yawa a kan hanyar, wanda ya sanya wasu lokatai ake samun saɓani tsakanin direbobin motoci da jami'an tsaro da ke kan hanyar. Malam Muhammad Sani direba ne da ke bin hanyar daga Wukari jihar Taraba zuwa Benue ya ce shingayen da ke kan hanya sun yi yawa. Direbobi a Najeriya dai ko da mutum mun zama laborori ne kawai kamar bayi ma kawai har da Bayin da muka zama to ga mai muna shan litan mai naira dubu ɗaya da ɗari hudu an kwashi polisawa an tara mana kan hanya. Mun zo mun samu polis mun ka naira ɗari biyu sai kuma da sai naira dubu hmm. ka ce ku ya haƙuri ranka ya ɗaya ba ka da naira dubu nan kuna da yawa kan hanya kuna kuna surutu da wannan polis wancan polisi na jiran ki akan hanya kina kallon shi na kallon ki haka na ki bashi naira dubu wancan ma shi yana jira idan kin zo tare haka kika bashi dubu ɗaya sai ta miki dubu ɗaya da ɗari biyar ga soja ya ta miki dubu uku wahalan da muke sha Benue ko da Cross River saboda wallahi muna iya tashiwa daga Karama kamar mu je mu fita kamar Enugu wallahi muna kashe kuɗin da yana kai dubu ɗari da hamsin ɗari da saba'in a polis kawai wallahi magana ke gaya kin zina man kiran ruwa mun mm. sata da tsakanin mu da yan sanda ɗan sanda ya tsaya gefe akan hanya ya cire mana itace akan hanya ya tsaya idan an wanda ya zo direban ya ji daɗi yadda ka mashi aiki yana iya maka ya sanin fiye da abin da kake tsammani amma lokacin da ka musu na kace lalle ga abin da kake so abin da ya kawo sabani tsakanin mu kenan a farkon wannan mako ne direbobi suka samu sabani da jami'an yan sanda akan hanyar Benue zuwa Taraba lamarin da ya kai aka rufe hanya na awanni da dama wanda ya sanya matafiya cikin halin ni'yasu shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na karamar hukumar Wukari a jihar Taraba Umaru Abdullahi ya ce lamarin ya kai har an yi ma mambansa guda duka. Direbobi na masu bin hanya suka kira ni a waya. Suka ce sun zo nan sun shiga jihar Benue wata gari da ke suna Jota wanda take karkashin Okun local government. Wani dan sanda sai jefa musu itace suka tsaya. Sai suka ɗau abun goro naira ɗari biyu suka bashi sai ya ce kuɗin sa naira ɗari biyar ne. Sai suka ce su ba haraji bane ba za su iya bada ɗari biyar ba daga kan ɗari biyun nan sisi ba za su ƙara ba. Ya ja sanda da su tafi sai yaro da sai mai da sanda. Mota sai ta hau kai ya ɓata masa gaban mota. direba sai faka mota ya ce sai an biya shi daga nan polis kawai sai ya ɗauko sanda sai ringa rake sa da duka yaran gari aka zo aka haɗu aka ma direban nan duka aka yayyaga mishi kaya aka ja shi aka ja aka kulle shi direbobi yan uwansa kwanda suka suka gani suka ca ah, ba za su da nan cin fuska ba shi shikenan direba ɗaya zai rufe hanya na biyu ma zai rufe hanya na uku ma zai rufe hanya daga nan dai yanzu a magana da nake da ke mota tsakanin inda aka yi wannan hayaniyar zuwa nan cikin benue mota ta fi dubu ɗaya tana kan hanya su hagu da dama daga nan sai na tuntuɓe shi shugaban yan sanda mai lura da wannan da wannan local government ɗin okum katsina ala logo to sai ya kira ni umar yaya za a yi ciyaman na ce abinda za a yi kenan ga abinda direbobi suke so a musu in dai ana so hanya ta bude a zauna lafiya ba su buƙatar wannan yan sandan da suke jefa musu itatuwa akan hanyar nan yan sanda an kawo shi zai zauna ya yi gadi ne ya kula da al'umma da kuma dukiyoyin jama'a amma sun zo sun mai da abun ya zama haraji ma direbobi mu shugabannin yiniyo na manya mun ba su dama motar da ba su da su tare ta su mata bincike iya binciken da ya kamata in an same shi da laifi a hukunta shi amma ba wai a tare shi a yi mai tax ne sau da dama jami'an yan sanda ba su cika mai da martani kan irin waɗannan waɗannan batutuwa ba Kamar kullum jami'ar 'yan sandan da ke hulɗa da jama'a a jihar Benue, sai Wese Kate Anene da na tuntuɓe ta ta kafar WhatsApp ta shaida min cewa ba ta da masaniya kan aukuwar lamarin. A kwanan nan ne Speta Janar na 'yan sandan Najeriya Olukayode Egbetokun da yake amsa tambayoyi daga manema labarai kan yawaitan shingaye a kan manyan hanyoyin Najeriya da a wasu lokatai ke tauye haƙƙin matafiya da cin zarafin al'umma da wasu yanayi marasa daɗi. Shugaban na 'yan sanda ya ce 'yan sanda ba za su cire shingayensu daga kan tituna ba, saboda haƙƙinsu ne su kare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Shugaban na 'yan sanda ya ce waɗannan shingaye suna da matukar muhimmanci ga aikin 'yan sanda musamman a wannan yanayi da Najeriya ke ciki na rashin cikakken tsaro. Na tambayi tsohon spritenda na 'yan sanda Alhaji Abubakar Dashe ko me yasa wasu 'yan sandan Najeriya ke karɓar na goro akan hanyoyi? Zainab wato abin da ke faruwa shine na ɗaya akwai laifin gwamnati sosai sosai kan irin al'amuran nan ana ma 'yan sanda rikon eh, tsakanin kashi wannan kuɗin da 'yan sandan suke karɓa hanya ba kan ka'ida ba ne of course mm. amma in mutum ya lura da abin da ke faruwa ki dubi sojoji da su civil defense da su sss duk sun fi police eh, salary da allowance ni ma na taba tsayawa a mota na challenge wani dan sanda duk me suke haka ce baba in baka san abin da ke faruwa da mu ba ga wanda suka bar aiki pension ma ba a basu sai na shiru da baki na Zainab domin ko neman da na ritaya abin da pencom suke bamu dubu talatin ne a wata ni ni a superintendent of police gwamnati su gyara aikin dan sanda in sun gyara za su ga canji eh, Zainab mun da muka soma aikin dan sanda daga kurtu da da ba mu san cin hanci ba ba mu san irin waɗannan abubuwa ba amma an zo an mai da 'yan sanda ba komai ba ne tsaron ƙasa 'yan sanda ne kamata a ba su daman su a kula da su kan tsaro hmm. zainab yanzu 'yan sandan da kike faɗa suna kan hanyar nan za a tura su aikin nan za su shiga mota da kuɗin su ne su jefa hmm. su shiga da kuɗin su kuma su dawo eh, ofis hmm. to me zai sa ɗan sanda ba zai yi haka ba ha gaskiya fi sabilillahi saboda haka mu shawaran da muke bayarwa shine gwamnati su ɗauki mataki na gyara aiki aikin ɗan sanda. Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas shugaban kungiyar direbobi na NURTW a jihar Plateau ya ce kamata ya yi hukumomi su sanya ido kan jami'an da ke rage kimar aikin tsaro a Najeriya. Abin da ya shafi wannan gaskiya yana da fuska biyu. Akwai wanda mu ni a matsayinmu na NURTW mun yadda direbobinmu su ba da wani abu wa hukuma amma abin da muke ce mai appreciation ko kuma kyautatawa ba na dole ba idan ka zabi mutum ya bar gidansa tun safe a raba da iyalansa a kai shi daji ya zauna inda ba kowa da gari zai kura zai tsuntsaye sai wasu ababuwa idan ya zo ya same ka ya ganka ya kalle ka ya ce je ka wannan mun ba su dama ya yi ma ɗan sanda ko soja ko dukkan jami'in tsaro har ma bijilanti mun yadda su yi musu alheri amma wani appreciation ne hmm. abinda muke kishi ne babu goyon baya kuma kullum muna faɗa wa manyan cewa kar ya zamo an sa ya zama kamar double taxation ya zama da dole sai direbobin mu sun biya wani kuɗi kafin su wuce to wannan ba mu yadda ba ba mu yadda ba babu goyon baya kuma ba mu amincewa da wannan amma roƙon da muke yi shine manyan su sa ido su tabbatar da idan abin da muka yi yi domin gashin kanmu ne wannan mun yi ne appreciation don kyautatawa don tausaya ba wanda yake tsaron lafiyar ga dukiyanka mhm. amma a sa wani abu a ce sai mun ba dole ba mu goyon baya ba mu yadda ba kuma ba da za mu yadda da wannan ya zama da mana tobin taxation mu biya kudin takardu mu biya na tarayya mu biya kudin kadi. sannan mu zo kuma muna bada wani kudi wanda in mu bayar ba ba za mu kwana lafiya ba domin an yi lokacin da ana samun jami'an tsaro a cikin su da farin kaya suna kama masu irin wannan halayya ba wai dukan su bane hmm. akwai mutumin da kana tsayawa da leka mota haka ai wata ran muna zuwa za mu samu motocin mu sai layi wani yana leka mota haka sai ce ta. amma akwai waɗanda sun mai da abu ya zama sana'a idan ya leka motar ka in baka bada wani ba za a cire ka dangi sai a ce kai faki. Masu sharhi na ba da shawarar samun fahimtar juna tsakanin hukumomi da al'umma da warware takaddama cikin ruwan sanyi da kuma gwamnati ta inganta ayyukan jami'an tsaro ta hanyar ba su horo da kudaden gudanar da aikin su da albashinsu za su taimaka wajen samar da kyakkyawar yanayi tsakaninsu da al'ummar da suke kula da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gashi yake malama Zainab kada a shafa wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC yanzu ku mu shakata da wannan faifan. To ma dalla da fata an shakata yanzu ko ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar spaniya luis rubiales hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta dakatar da shi daga dukkan wani sha'anin kwallon kafa har na tsawon shekaru uku shi dai rubiales an same shi ne da laifin sumbatar 'yar wasan kwallon kafan kasar mai suna hermoso idan ba manta ba hukumar fifa a da can baya ta dakatar da luis rubiales na tsawon kwanaki 90 halin da ake ciki kuma hukumar fifa ta ce ta biya kudaden kungiyar kwallon kafa a super falcons wanda suka fafata a gasar kwallon kafa na mata da ya gudana cikin wannan shekara a kasashen australia da new zealand yanzu kowace 'yar wasan super falcons din za ta karbi dalar amurka dubu sittin na kada sannan kuma a yayin da kungiyar marubuta harkokin wasanni shiyar arewa maso gabas ta ayyana rushe reshen kungiyar na kasa jihar gombe ta ce wannan mataki an fara gudanarwa ne akwai wasu jihohin ma za su biyo sahu malam ahmed hamshi shine mataimakin shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni na kasa mai kula da shiyar arewa maso gabas ya yi karin haske kan wannan batu sunana ahmed kagana hamshi mataimakin shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni ta kasa reshen arewa maso gabashin kasar nan abin da ya faru shine to a jihar gombe tun kusan yau shekaru zan iya cewa kusan shekaru takwas zuwa goma ba su da cikakken shugabanni wanda ya kama wani adadi na mutum takwas a halin yanzu mutane hudu ne kacal suke jan ragamar ita wannan kungiya to a zama da ita wannan kungiya ta yi a delta state asaba ta yi wani zama inda ta duba irin ci gaba da ake samu a jihohi aka duba kuma inda ake samun matsaloli to shi ya kawo dalilin duba ita wannan jiha da sauran makamantanta haka ce to tunda sun kasa tafiyar da yadda kungiyar ake bukata a dokance to ya kamata su soka daga kan wannan mukami a samu shugabannin riko inda za ba su lokaci kamar yadda tsarin doka ya bayar na wata uku su gudanar da zaɓe don samun shugabanni sahihai a ita wannan mataki da aka dauka ba wai a kan jihar Gombe ba ne kadai. Hakan ɗauki irin wannan mataki a inda duk aka samu matsala makamancin haka. Akwai jihohi da dama kusan biyar zuwa shida wanda suke da irin wayannan matsaloli wanda kuma an ɗauki niyyar wato daidaita al'amura a ga suna da cikakkun shugabanni su wayannan shugabannin riko za su tafiyar da ragamar wannan kungiya karkashin shugabancin umar abdullahi da yake aiki a gidan rediyo ta gombe media corporation mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni ke nishiyar arewa maso gabas da bayani kan rushe kungiyar marubuta harkokin wasanni na jihar gombe abdulhamid muhammad wani amurka daga bauchi da najeriya Tuma dalla yanzu kuma da wannan muka zo a karshe wato labarai a takaice To a takaice sojojin ƙasa na Isra'ila sun tunkari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin ban hanyoyin diplomasiya wajen cimma matsagaita wuta a faɗan yankin yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jin kai a yankin Falasɗinu. To ba sauraro duka-duka abinda Allah ya sauke muna ke sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. a madadin waɗanda suka taimaka min na gabatar da wannan shiri da maryam dauda da fiona wa mayi da kuma mu wato patrick daya baba ya kuma ne daga nan birnin washington nake sallama da ku wassalam